yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce wadda ta daidai da ashirin da uku ga watan juna da saniya hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya daidai da shida ga watan jun shekara ta dubu biyu da goma wannan shine kasar na takwas daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fiqh sira na ainihin professor zaid dan abdulkarim azzaid wanda yake farfesa ne na fiƙihu a makarantar wato alƙalai ko kuma makarantar horar da alƙalai ta musamman a ainihin ruwa malam yake cewa salisan abu na uku daga cikin matsaloli masu muhimmanci da ya alƙawarin zai tattauna mana a wannan share fage da yake game da tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wato har yanzu ba a fara tarihin ba har yanzu ana share fage ne ana shimfiɗa muqaddimat waɗanda a kansu ne za a zo a gina wannan tarihi sai ce bizatu khatmur risalati bi risalati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wal umami bi ummati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace irin bambance bambance da darajoji da fifiko wanda cike manzancin Allah yayi da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato risalat saƙonnin da Allah yake aikowa baki ɗaya da ya tashi sai ya cike wannan saƙo da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan muhimmanci ne wannan saƙo na annabi yake da shi da har yasa aka cike wannan ainihin wato saƙonni na Allah maɗaukacin sarki da shi a nan ne za ku gane nazariyar da 'yan shi'a suke ɗaukowa yau zan warware ta insha Allah ta'ala wadda tana daga cikin inda suke bi suke ruɗar da 'yan boko rashin gane wannan sirri shine manzancin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah bai jingina tsare shi akan mazaje ba sai Allah ya jingina tsare shi akan littafi da kuma manhajiya da tsari manzancin sauran annaba kuma gaba ɗaya sai Allah ya jingina tsare shi a jikin mazaje don haka in ba mazaje babu saƙon zai wargaje wannan ko idan akwai saƙon to shi saƙon ne yake haifar da mazaje duk inda suke ko kun fahimta jama'a sai ka ga a yau a yau addinin musulunci shine addinin da ya zo addinin ƙarshe daga cikin addinan sama amma shi ne kaɗai addinin da aka yi sharhin shi da littattafan da babu wani addini ba wani filosofi ko wata manhaji a duniya wanda aka yi sharhin shi haka don a nuna cewa Allah yana tsare wannan addini ne da ainihin abin da yake rubuce su kuma da abin da yake haddace bi mastin min kitabillahi wa kanu alaihi shuhada don haka su ne shuhada'u nan kuwa littafin Allah ne shahid kan tsari addini so bambancin fiye daga nan ku fara ɗauka amma zan yi cikakken bayani insha Allah ta'ala dangane da wannan sirri a yau in Allah ya so don haka ma to khatimin risalati wato bambancin da cike manzan wato sakonnin Allah yake da shi da kuma fifiko bi risalati muhammad sallallahu alaihi da ainihin wato cike shewar da sakon muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama anan zai kawo mana bambance bambancen da darajojin da fifikon wal umami da kuma wato cike al'ummomi mabiya annabawa da ummati muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama da al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama al mas'alatul ula mala yace mas'ala ta farko من إكرام الله جل شأنه لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم تحميله أعباء الرسالة وحده ما بدتين جرم ما ود الله وند شأن شيا جرم ما يو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ɗora mishi wahalhalin isar da saƙo shi kaɗai amma a zamanin da Allah baya ɗora wa manzo isar da saƙo ga duk duniyar shi shi kadai kowace al'umma sai a aiko musu na nasu kowace al'umma kowane gari kowane ƙauye da nasu amma nan kuwa ku duba jama'a tun daga ƙasar makka da take tsakiya har ko ina ɓangarorinta litunzura ummal qura wa man hawlaha wa tunzura yawmal jam'i la rayba wannan ta gama tana cewa ne litungura ummul qura ta yi wa'azi ga makka wa man haulaha da waɗanda ke kewaye da ita inda ga ya tabbata cewa makka ce tsakiyar duniya scientifically kuma yanzu an zo an tabbatar da haka ta yake nan suke wa tunzura yawmal jam'i sannan ka yi wa'azi game da ranar alkiyama larar da fihi wannan ƙarshen aya ishara ce akan cewa annabi zai wa'azi tun daga sanda aka aiko shi har tashin duniya sannan ayar kuma farkonta dalilin ce akan cewa zai yi wa'azi ne ya gane duniya don haka shi kadai ya yi wa'azi duk duniya shi kadai ya yi har zuwa tashin alkiyama wannan girmamawa ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya samu kuma wannan dalili ne akan irin nagarta da Allah ya shirya shi da ita ku duba dukkan sarakunan kaje ka bi sarakunan nan suna da wasu ƴaƴa nasu waɗanda suke shirya su domin su gaje su gado na musamman ko mun fahimta jama'a shiri na musamman suke musu domin suna so su riƙe musu daular daularsu da gwamnatinsu a bisa yadda suka tsara ta sarki mafi ƙarfi a duniya da na san ya tsara wannan shine sarki abdulaziz idan su fahad samun su ya gumin ɗinsu ya gogar da su ya horar da su akan su iya rike daular ko bayan shi don haka yanzu duk abin da suke aikatawa har zuwa yanzu ba plan din su ne har yanzu ba su da wani sabo nasu wani idan ya yi daga lokaci kaza zuwa sanda Allah zai ɗauki ran shi ga abubuwan da ake so a samar da haka fahad ba a samu an more an dama a zamanin mulkin shi yadda ake so ba saboda lokacin tsayar da infrastructures gine-gine don haka an samar to yanzu ba yanzu mutane daɗi suke ji haka fuddar sai sarki abdullahi an zo biyan albashi sai ce aminka musu za a karbi dubu ɗari biyar sai a ce sarki ya ce miliyan ɗaya ba a baka da haka kai sai ka ji sun fito suna abdullahi malikar rahma abdullahi malikar insaniya kai sun cika gidan rediyo da hayaniya saboda kowa ya ci ya ƙoshi ina ba ta an gani wannan tsare-tsaren saboda haka idan ya tsara musu haka idan ya tsara musu sannan a nan kasar jama'a sarkin gambo da ya rasu sarkin da ya rasu haka ya shirya wani babban ɗanshi akan ya gaje shi to amma sai Allah madaukakin sarki ya ɗauki ɗan kafin shi uban aka ce da ya je ya tsaya akan gawar ya dube sai hawaye ya zubo yace Allah abin da kai min kenan to na karba sai juya cikin bai rayu ba shi ma ya mutu shi ne aka naɗa wannan da yanzu shi ma ɗan wancan ne amma bai shirya shi kamar da ya shirya wancan ba wancan shi ne shata ya waka Allah zikan ciro nan gwandu to ciro nan gwandon idan ya shirya shi ne don ya ɗauki ɗin, don ya ɗauki kujerar domin sai sarkin daura Muhammadu Bashir yana da wani ɗa da yake ji da shi sojan ya gama shirya shi wata ƙabiya ta faru aka kore shi a aikin soja ce uban in fa ba a mai da shi ba zai mutu Ya ce ba za ka mutu ba Ya ce zai mutu fa a je a mai da shi uban ya bi duk yadda za a yi bai nasara ba sai da ya mutu tun da garin da ya mutu shi ma uban bai zauna lafiya ba sai da ya mutu ko kun fahimci wannan haka lamu adamawa lasu ya shirya bartin akan ya gaje shi burin shi ke don a duniya ya gaje shi kuma Allah ya cika musu burin yana kabari abin da yake faruwa jama'a akwai wani tsari na wani aiki waɗanda wasu mazaje idan suka shirya ba sa son ya tarwatsu daga cikin shehu usmanu yana da ɗa babba mai suna muhammad da haka ake ce mishi abu muhammad yana da ɗa'aye da yawa kafin dallo amma duk da nazarin su sai gaba za su iya aikin ba don haka babban mai taso sai mishi shiri na musamman don haka ya wasu wasiyoyi waɗanda suka yi ishara zuwa ga tabbatar dallo kuma Allah ya taimaka dallon ya rike kuma ta sai da aka yada addinin musulunci a zamanin bello tun daga sokoto sai da ya tafi har central east africa to abin da nake so in ce a nan yanzu Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shiri na musamman yanzu kun ga abin da yake so in kai ku gare shi idan idan mutane suna shirya wasu mutane don su rike musu aiki eh za ka ce Allah ba zai shirya wanda zai rike mishi irin wannan gagarumin duniya ba a da annabawa ne ake baza su a cikin kasashe da littattafansu su je su rike wa Allah wurare amma bayan lokaci sai abin biya watse in sun mutu to sai Allah ya tsaye da aiko da annabawa ya ce to zai aiko wannan kwaya daya daga shi na fashin duniya to ka ce ko duniyar shekara dubu daya za ta yi mutumin da zai iya rike duniya ta shekara dubu daya ba ta tarwatse a bisa tsarin da Allah yake so ba tunda Allah ba zai sake aiko wani ba kaga ana bukatar mutumin a shirya shi ko to shi ma document din kuma fa littafin da zai taho da shi fa ana bukatar littafin ya zama shi ma absolutely perfect intact ya zama cikakke ne kammalalle wato kundi ne da zai iya biyan bukatar duk wata hayaniya da za ta taso ina fata an gane don haka alkur'ani jama'a ya bace da kowa ya bace da ko'ina ya bace da kowane yanayi duk wata matsala da za ta faru alkur'ani ya dace da ita ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka don haka Allah ya shirya annabi don ya iya rike wannan wahala shi kadai qala ta'ala Allah ya ce wa law shi'na la ba'athna fi kulli qaryatin nadhira ai ba mun so da mun aiko da dan aike a kowace alƙarya amma tun da Allah bai so haka ba sai ya aiko mutum ɗaya dalili ne akan mutum ɗayan nan zai iya ayyukan da annabawa za su da gargadin alƙaryun duniya yanzu zari alƙarya ce karkace najeriya najeriya dauloli ne a cikinta dauloli ne a cikin najeriya zari alkarya ce ɗaya kano alkarya ce ɗaya sokoto alkarya ce ɗaya duk waɗannan alkaryu ne mabambanta to irin sai gudanar a duniya to da gwargwadon adadin su kenan ake buƙatar aiko da annabawan da za su riƙe wa Allah aiki ko shine sai ce to da mun so da kowane gari mun aiko da manzo amma tun da aka aiko da annabi shi kadai fa ya isar wa dukkan alkaryu wannan dalili ne akan karfin annabta da kuma shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ita ce aya ta 51 cikin suratul furqan sai ce fa takhsisullahi jalla sha'nuhu muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi hadha al-maqam al-azim لينهض بأعباء الرسالة وليكون رسولا للثقلين لعجل تعظيمه وتكريمه وتخصيصه bil ajrin kasiri wa sawabin ladhi laysa lahu yace to ware yadda Allah ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kadai bi hadha al maqam al azim da wannan maqami mai girma liyan haba bi a'ba'ir risala domin ya yunkura wajen rike wahalhalu na manzanci wal yakuna rasulan lisaqalaini kuma dan ya zama dan aike ga aljanu da mutane sun ji wani ƙarin aikin yanzu ko ɗan dabar najeriya kada aka aiko ka zuwa gare su gudu da kai ka da su ɗan daba kawai da aljanu to amma ka duba duk ka dubi ka je ka tambayi malaman roƙo yadda suke ɗan da aljanu <laughs> to aljanu duk na duniyar nan gaba ɗaya an aiko annabi zuwa gare su sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin abdullahi dan mas'udin da ya je cikin bukhari ya yi shaida annabi ya musu wa'azi amma annabi sallallahu alaihi wa sallama duk yadda ya san abdullahi dan mas'ud yana da taurin rai da iya juriya bai dauke shi an tafi wurin wa'azin ba sai ce mishi tsaya a nan ma'ana kai ne dan agaji da ka je ne yake amma kai ma tsaya nan annabi ya tafi shi kadai ya ce kar ka bar gurin nan da ya dawo sai ya ce kana ne ya ce eh ya ce ai da na ji wata hayaniya da har zan tafi to kai kai kokarin menene wannan hayaniyar take nunawa ruwa an yi wani wa'azi ne a cikin yan aljanu akwai wani shuti ya ce gobe da an ba ta faɗi ba na ba ta an gari. ko akwai wani bakin kafiri ya ce san gobe ba a tashi a yi hayaniya waɗanda suka yi basu da ke shi Sai an gama wa'azin ka kaddara wani abu haka sai dai ka san da Allah aka ce akwai hayaniya to ba zaman lafiya ne yake ta hayaniya ba yace ya ji hayaniya sai ya yi din ya wurin sai annabi ce da ka tafi da wani abu ya same ka babu riyama ta ga wannan yake nuna hatsaniya ta tashi hankali ce ba ta murna ba ce amma annabi ya iya da su shi kadai sallallahu alaihi wa ya je ya dawo ana nan aka ji kara a madina mazaje sun fito ne fa ana shafa ya za a yi sai ba shi ya da kan doki dokin tsirara ba sirri ba linzali yana cewa ku je ku kwanta an gama muku in ba annabi ba wanda zai iya haka yanzu in liman mai cewa zai to in tsara shugaban agaji ne yana neman dan agaji ne yayi su tafi amma annabi ya tafi ne ya je nan ɗan maza ne da ake dogara da su suna shawara ya za a yi shi kuma har ya je ya gama ya da yake ku je ku kwanta don haka jama'a duk dukkanin wanda yake da siffa ta shugabanci to ba shi a same shi sau ɗoliyo wato wanda yake sakarau ba yi da tunani ba yi da ƙwazo yana zaune taka bai cancanta limanci da kowane shugabancin jama'a don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya ware shi da wannan aiki ga mutane da aljanu sannan Allah ya haɗa maka baƙaƙen 'yan iska a cikin garin kutukuna irin su Abu Jahal irin su hamza irin su waɗannan irin mutane waɗanda sun kasa mutane sun fi daɗi kuma ba sa nadama kuma ce ka zo tsakiyar waɗannan duk ka gama ka musuluntar da waɗannan sannan kuma ka danna duniya ka fara tunanin yanzu kaisar da kisra kake tunani ma'ana ana tunanin gwamnatin amurka da faransa da rasha da wane ne da wane ne kenan ka auna wannan yanzu waɗannan jawurtattun na cuta irin namu na najeriya nan a ce ana so ka shiryar da su su dawo ana karatun ƙur'ani su rinka kuka wani kuma uwar shi ce ta mutu da zai kuka ba don zuciyar shi ta ke kashe ko ana so ne da ya ana karatun ƙur'ani ya rinka kuka tun daga zuciyar sabu da gaba ɗaya kun fahimta jama'a duk haka annabi ya fama da waɗannan wahalhalu sallallahu alaihi wa sallam wannan dalili ne malam yace li ajli ta'zimihi saboda girmama yadda Allah ya annabi sallallahu alaihi wa sallam wa takrimihi da mutunta shi da wa takhsisihi bil ajri kafir da kuma ware shi da samun laba mai yawa wa sawabi da kuma sakamako allazi laisa lahu nasibun wanda babu irin shi da gargadan nauyin aikin da gargadan ladan to ga dalilin da zai sa kenan aka je kiyama sai ta juye dan yawa aikin da ya annabi ibrahim kenan yawa aikin da ya annabi musa duk wahalar da annabi musa ya shafa da kabila ɗaya ne kabilu ɗaya ne amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma annabi musa fa ya zo ne ya samu mutane waɗanda suke da embratoriya wato suna da tsarin gwamnati don haka idan ya samu ya karɓe gwamnatin kawai zai ci gaba da tafiya akan tsari ne mai sauki amma annabi ya same su ne a watse kowace anguwa zaman kanta take ba ruwanta da ɗaya ya ce ka haɗe waɗannan mutane da basu saba zama ƙarƙashin shugabanci guda ɗaya ba su ji magana ka su saurare ka sannan wasu a tarihin rayuwarsu sun shekara dubu ba sa magana da juna waɗannan ƙabilun faɗa ake kamar ausu da hazrat. ire-iren waɗannan abubuwa yana nuna irin wahalar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fuskanta amma kuma dubi shirin da Allah ya yi. to haka ta faru ne don Allah ya girmama ladan shi ko kun fahimta jama'a in ka ji Allah yana cewa annabi Ibrahim wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin wannan annabi Ibrahim kenan amma fa annabi ya fi shi daraja to me kake ji na ladan annabi kuma a nan duniya da kake gina sakamakon shi a lahira falau araba Allah jalla sha'anuhu la arsala fi kulli misrin wa asrin rasula da Allah wanda al'amarin shi ya haɓaka ya so da ya aiko da manzo a kowane gari da kuma kowane zamani yahmilu an muhammadin ba'da ab'ima ma tahammala don ya ɗauke wa annabi muhammad wasu wahalhalu daga cikin wahalhalun da ya ɗauka wa yusrifu anhu bidhalika ana'a wa a wata abin kafirin don ya dauke mishi ainihin wato wahalhalu da ainihin wato irin wasu gajiyarwa masu yawa waɗanda ke cikin aikin saƙon manzanci walakin Allah jalla sha'anu sai dai Allah wanda al'amarin shi ya haɓaka lam yurid zalika bai nufi haka ta faru ba ina son ku gane malam yana magana da kalmomin tauhidi da farko yake cewa falau arada Allah da Allah ya nufa to Allah bai nufa ba sannan sai ce lam yurid zalika Allah bai nufa ka ta faru ba wa hammalahu wahdahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama asqalan nizara sai Allah madaukakin sarki ya dora wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nauyi na aikin gargadi li jami'il qura da dukkanin alqaryu li yuzhira fadlahu dan ya bayyana falala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi umumi risalatihi da irin yadda saƙon annabi zai gane wa yu'azzima ajrahu don ya girmama ladan annabi sallallahu alaihi wa sallama bi azmi jihadihi da gwargwadon girman jihadin shi wa da gwargwadon girman haƙurin shi wa yuksira sawabahu kuma ya yawaita ladan shi bi kasrati man yu'minu bihi da gwargwadon yawan waɗannan da suka yi imani da shi yanzu ka duba kenan yanzu ka ga niza ta annabi tana bayyana maka a kan sauran annabawa nizar aikin shi na bayyana akan sauran da gwargwadon yawa da gwargwadon wahala ashe kenan wannan yake nuna wani sirri da malamai suke faɗi in sun zo bayani a fikiru me yasa Allah madaukakin sarki ya mai da salloli daga biyu rakawo'i biyu suka koma hudu wata ta koma uku don labarin girmama ashe ƙara maka aiki kara maka daraja ne da girma ka duba in aka saka dan primary one 1 2 3 ne zuwa hundred ake so iya abcd ne zuwa z ake so iya idan karatu ya tafi aji biyu sai karatu ya ƙara nauyi to ba a san shi ne a da gargadon yadda nauyi ke karuwa da gargadon yadda daraja take karuwa da gargadon yadda nauyi ke karuwa da gargadon yadda daraja take karuwa a nan ana so a nuna maka aikin da aka faɗaɗa mishi to ya faɗaɗa ladan shi girmama aikin da aka ya girmama ladan shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashe kenan yanzu idan kana da babban ɗa sai ka ce mishi to wane e gonaki biyu kai na baka noma ƙannenka kuma za su yi noman gona ɗaiɗai ba kamata ya babban da ya fahimci cewa ni babana baya so ba ya tsarge ni ya fi son ƙannena ba menene wannan ke nunawa kai da kake babba a ga kana jagorancin babban aiki dalili ne akan sauran ƙananan za su rinka kwaikwayonka haka ne ko ba haka ba haka ne domin ba ma sun ce sayyidul qaumi khadimuhu al-mas'alatu thaniya mas'ala ta biyu ميزة ختم الأمم بأمة محمد صلى الله عليه وآله wa sallam. Irin كون darajar. da cikewar da aka yi da al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama akan al'ummomi wanda fifiko ne ita kuma wannan al'umma ta samu da ta zama ita ce akhiral umam wasiha na fata an gani kanat bi'satul anbiya alaihim assalamu khassa li aqwamihim aikin da Allah ke wa annabawa zuwa ga al'umma su ne kadai wa bittali fa hum yahmiluna ma'ahum tashri'an yatanasabu ma alqawmin ladina yub'asu yub'asuna ilayhi a ƙarƙashin haka ana aiko su ne zuwa ga ko kuma tare da shari'o'i waɗanda suka dace da mutanen da ake aiko su zuwa gare su ko kun fahimta jama'a ana aiko su ne da dokokin da suka dace da su don haka ga kullum muke cikin bakarnaka da kiristocin najeriya sun je sun ɗauko wasu dokoki ne waɗanda suka dace da wasu al'umma da wani zamani da wani keɓantaccen gari sai suka zo suka ɗauko sai suka watso su cikin wasu al'umma don haka su da kansu kullum suna cikin tufka da warwara misali a cikin al'adar ƙabilar da annabi isa alaihi salatu wa salam ya taso ba sa son waɗannan inguntayen kaya da haka ba da kiristocin najeriya da kansu idan suka zo suna dramatizing wato suna wasan kwaikwayo na rayuwa annabi isa da hausa ko da turanci ko da yarabanci ko da wani yare yake faruwa sai ga suna sanya ainihin mutanensa suna sa manya-manyan kaya dalili ne akan cewa irin suturar da su annabi isa suke sa ke sai ga suna sa gemu sai ga suna sanya ainihin hijabi to yanzu sai a duba a cikin al'ummar najeriya su wane ne suke da irin waɗannan al'adu da tunani waɗanda suka dace da waɗancan su musulmi to kun sai su dawo sai ka ga tufka da yara sai ka ga in musulmi ya dawo shiga irin ta annabi isa haka za ka ce musulmi ya shiga irin ta annabi isa sai kuma kirista sai mishi wauta sai mai shigantaka sai zage shi da annabi isa za ka gan shi da mayafi da zani amma zani iya ƙwauri sannan da gemu su ne suke wannan hoton mu ba cewa muka yi hakika shi ne annabi musa ba su ne suke wannan hoton ga maryamu da hijabi da mulmi ba inda suka taɓa hoton maryamu da minister ko jeans haka muke ba haka ba kuma yau ba za ka fitar da hoton annabi isa bari ku ji don girman allah da a ce musulmi zai iya yin wannan don kafirci ba zai iya ba kowa ya matse da wannan da za ka yi hoton annabi isa da t-shirt da hoton hana sallah ta yada kiristoci ba su kashe ka a duniya sai ka wulakanta annabi isa da za ka yi hoton maryam da mini skirt ko mini jeans ta ƙona kanta ta jefar baya ka ce this is maryam ko mary the daughter of god ko kuma the mother of god domin da ana ce mata daughter of God Allah ce sai aka bayan aka yi promoting ɗinta aka ce the mother of God uwar Allah ce sai aka ba ta the last and the only and the absolute promotion sai aka ce God herself ita ma ta zama goddess ta zama allonwa abin da nake so ku gane a nan yanzu babu tutta da warwara a cikin wannan rayuwar tasu suna sanya mini miniskirt suna bayyana tsaraice su amma kuma sun yi wa maryam hoton hijabi kuma in sun ga mace musulma da hijabi su zage ta kuma yau ba za ka yi hoton maryamu da ainihin wannan irin siffar tasu ta mini ko miniskirt ko wane ne ba tsatsan kaya su ka zagar musu mace mai daraja ashe su zagaggu ne ke ko kun fahimta idan kun gane wannan jama'a sai malam yake cewa su waɗancan annabawa ana aiko su ne tare da dokokin da suka dace da jama'a su da ake aiko su da su don haka fahuwa ta shirin mu'akkad dokoki ne waɗanda ake ba su su maje kana wato na ɗan lokaci ta taƙaitacce bi zamanin waɗanda suke tsayawa akan wani zamani wa makanin kuma ake ƙididdige su da wani wuri la yalbasu an yadkhula alayhi ta'wil dan haka ba sa dadewa at-ta'dil sai ga ga wato sauye-sauye sun faru gare su min annabiyyin lahiq daga annabin da zai biyo bayan wancan annabin da ya gabata wato shi annabin da ya kawo dokar da zaran ya tafi ba wai al'umman ne ma za su lalata ita dokar ba a'a shi sabon annabin da zai zo don haka in ya zo sai zo da sai zo da sauye-sauye Allah ya lafi don ne wastan min bi'atul jadida saboda ya tafi tare da wannan ainihin wato wurin zamantakewa wanda yake yanzu sabo ne ya canza yanzu ka dubi wariyar shekara hamsin da ta wuce yadda wariyar take a yanzu wariyar ɗaya ce ba ɗaya ba ce da haka irin sarautar da sarki da zai yi a wancan shekaru hamsin idan sarkin yanzu ya ce zai yi irin ta ba za ta yi ba muna ƙanana ba sarkin zai idan ya zo zai wuce jama'a zai tafi wani gari haka in ya zo wuce ta nan NPC tabako gaba ɗayan iyayen mu za su fito ne fa su yi min down gaba ɗaya kowa ya haka dukansu haka za su kame akan gwiwoyinsu fa duk wanda bai fito ya haka ba sai ya je gidan mai anguwa ya amsa jawabi sai an yi mai bulala tsawon ka dattijan ka abinci ya kaji ka je ka bai kafanka ko babanka akwai yanzu wanda zai je fadar sarki ma yi wani? da fadar ma ba za a je a yi ba wai yanzu wucewa lawun ku ba ko kun fahimta da ma kenan yanzu ashe ba irin wancan tsari ne na aiko da annabawa kun ga dokokin za su canza saboda zamani ya canza amma bi ifati Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam sannan ku dubi wata falsafa har yau ita na ku dubi wani abu yanzu idan ka tafi makurdi idan ka je ka ga yadda ake tsoron soja a na kurdi ba a tsoron soja a nan zariya ko ka san saboda min sojojin suke girma ake tarbiyyar su don haka ganin su da jama'a suke yana rage musu tsoro fiye da inda sai dai a tura shi ya riga ya zama horarren soja ko kun fahimta ba inda za ga an ganganci ana son a share fage a yi fada da soja sai a garin mu ban san ko kun taɓa lura da wannan ba daga ana son a ce zo din mana kuma da shi ya zo mana yawwa to mene ne ke faruwa kun ga bi'a ce ta canza me yasa saboda mun za a gansu suna rawar daji nan za a gansu suna wucewa sai ga samarin ma wasu suna bin su ko sun cuta to amma an gama tuwon ɗin shi ya iya an tura shi sakwato ko an tura shi bisa ko an tura shi akwa iban don ta gan shi a haɗaɗɗen soja ne don haka da ya harare ka sai ka ce o babin nono an gane ko kun fahimta gama kun ga bi'a yadda take canzawa tana haifar da abubuwan da saɓanin yadda suke a wasu wuraren ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka don haka sai malam yake cewa أما بئفة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد فقد كانت عامة في الزمان والمكان أما أيكو النبي صلى الله عليه وآله وسلم to al'amari ne wanda ya kasance ya zo ne baki ɗaya daidai da kowane zamani kuma daidai da kowane wuri wa kana tashri'u a ja'a bihi sallallahu alaihi wa alihi sallama munasiban ma'a man bu'isa ilayhi haka sai zama saƙon annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da dokokin da ya zo da su sun bace da ainihin wato waɗanda ake aikawa zuwa gare su sun bace da waɗanda ake aikawa zuwa gare su idan ka je ka ga yadda ake taruwa a ƙasar makka a lokacin aikin hajji da umra sai ka ga mutane iri-iri amma sai kaga kuma dukkaninsu sun bi wannan kuma shari'a ta dace da su فهو تشريع كامل بل هكا دوكوكي لتككم دوكوكي كما قال تعالى كما يبدأ الله يتي اليوم اكملت لكم دينكم يو ناتفا مكو أبدينكم واتممت عليكم نعمتي كما نعمة تاتيك غريكم معناه دغيو كينا دقيو ناتك أديني دغيو نعمة تاتا تبتا ورضيت لكم الاسلام دينا كل مسلم تينا أمين تيمكو يرمى الدين الله اكبر wasu ta واصبح هذا التشريع بهذا الكمال الشامل فهكا ونن شريعة بئر ونن تكتير كملا ودى تتركوئنا ستظن مناسبا لحاجة الأمة أيا كان موقعها wannan irin ainihin wato shari'a sai ta bace da bukatun dukkanin al'umma a duk inda al'ummar ta samu kanta ita dokar da za a yi wa mutumin da ke china can ƙarshen duniya ita ce dokar da za a yi wa mutumin da ke ainihin kasar singapore da wanda yake karkashin kasar italiya da wanda yake karkashin europe da wanda yake afirka da wanda ke ko'ina sai ka ga duk dokar ɗaya ce mana yake cewa wa haifu la hajata ba'da zalika ila tashri'in jadidin to tun da ya zama kenan babu bukata zuwa ga sabunta shari'a fala hajata ila na nabiyyin akhar kenan babu bukata zuwa ga ainihin wato aiko da wani annabi ba'da al-mustafa sallallahu alaihi wa alihi sallama bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam domin dama menene aikin annabawa in ma su zo kawo shari'a in ma su zo aikin jaddada shari'a in ma su zo aikin tabbatar da shari'a kawo shari'a shine babu shari'a sai su kawo ta aikin jaddada shari'a shine shari'a ta zo amma ta nemi dusashewa sai su zo ita din ce amma za su sabunta ta sannan sai kuma zuwa da sababbin shari'o'i waɗanda su kuma za su dace da wuri ko kuma makamantan haka to shari'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta zo ne don ta dace da duniya gaba daya don ta dace da zamani tun daga aiko shi har zuwa tashi alkiyama wannan yana daga cikin hususa ma ta shari'a wannan yana daga cikin hususiya da daraja da shari'a take da shi wanda sauran shari'o'in ba su da shi shine ne at-ta'budu kasantuwar shari'ar ta dubin dince ba ta je kana yi ka ba don haka ku je ku zauna a majalisa jama'a ku ji in ka je house of reps ko house of assembly ko house of wane ne sanar ko wane ne wane ne sai ka ji kullum ana cewa a zo a duba shari'a kaza a zo a duba shari'a kaza yanzu babban abin da suke tattaunawa a kai shi shine wane ne ya dace da ya zo ya wakilci jama'a shi a majalisar dokoki ta tarayya rafs kenan ko kuma senate wanda ya digiri ko wanda yake da sakandare ko kuwa za su iya ɗauko saukin wanzaman ƙauyen su ma don ƙauyen duk wanzamai ne zo ya tsaya ya wakilce su abin da ke damun su shine idan yanzu duk ƙauyen wanzamai ne to lallai aka ɗauko sarkin wanzamai aka turo shi ya dace don ya san matsalolin su ko to amma kuma zai zo ya haɗu da sarkin manoman koko daga jihar oyo shi kuma yanzu zai ainihin iya wakilta al'umma shi da ke ne da ke koko ko ko kuma zai iya wakilta sarkin tsafi da zai zo daga garin mukayi shi kuma zai iya wakilta jama'a shi ko to amma ka haɗa su wancan tudu ne wannan bayarabe ne wannan bahaushe ne da wannan yaro ba su magana ba ka sai suka rube sai suka ce kun ga mutane suna da cancanta su wakilci jama'a su amma suka zo suka haɗu za su tattauna don kawo mafita guda ɗaya ba sa fahimtar juna sanda wannan zai yarabanci wannan hausa zai yi wannan yaren tudu zai yi wannan shi ya su sai suka ce to dole a samu waɗanda suke iya turanci to kuma iya turancin nan daga ne ake iya ba mu turanci waɗannan suka ce ai ko dan sakandare zai iya yi waɗannan suka ce ai kuma harka ilimin ta lalace sai wani ce to tunda harka ilimin ta lalace ya kamata a saka ta daga cikin matsalolin da za a tattauna ita ta fi duk sun rikice ana wata ga wata ke to wasu suka ce to digiri sai aka ce to yanzu ne digiri nawa ne ko ne NCE wanda baya jin turanci ya haka suka yi wajen sati uku suna dibar akan matsalar sun kasa gano amsa suka je suka ce immunity da ake baiwa gwamnoni shine gwamna yana ainihin kan mulki duk wani abu da ya ba za a kai shi kara ba suka ce wannan darajar da aka ba gwamna ta yi yawa don haka a rage ta don haka zai iya yiwa a kai gwamna kara sai kuma suka ba suka ce to in zai yiwa a kai gwamna kara ai kuma gwamna ba zai zauna ya aiki ba sai aka ce eh a haddade irin abubuwan da za a kai shi kara zaka ce in aka haddade irin abubuwa don kasu yawa to idan duk kananan hukumomin kuma kowa ya dubi irin waɗannan matsalolin aka kai shi ƙarar ba har gobe da zai iya samun yin aikin ba ne menene yake nuna maka gazawar aikin su saboda aiki ne na mutane amma da za su ɗauko principle daga Allah fa da za su ɗauko ƙa'idoji daga Allah duk da sun huta na fata an gani don haka sai malam yake cewa babu sauran bukata kenan a sake aiko da wani annabi bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tun da dai sakon shi na dindindin ne ثانيا وانقطاع الوحي والرسالة لا يعني انقطاع الدعوة بل الدعوة إلى الله ماضية إلى يوم الدين ينكي والوحي بأيكو بساقو بأن لا يكيفا بايا نتن كما دعوة تا baya nufin an daina yada addini babu da'awatu ila Allah madiyatun ila yawmil din sai dai aikin da'awa zuwa ga Allah yana nan zai zarce za a ci gaba da shi dindindin har zuwa tashin alkiyama wa qad takaffala Allah jalla sha'anuhu siyanata hadha ad-din dan haka Allah ya lamince zai kiyaye wannan addini bi amrayni ta hanyar ɗayan abubuwa guda ta abubuwa guda biyu alif abu na farko izbillahi subhanahu wa ta'ala alquran alkarim min at-tabdil wa naqs wa ziyada aw at-ta'rif kiyayewar da Allah madaukakin sarki wa alqur'ani daga a sauya shi ko a rage shi ko a ƙara shi ko kuma a kawo wani abu a shigar a cikin shi madadin wani abu da ke cikin shi qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna mu ne muka saukar da alkur'ani kuma mu za mu tsare shi to menene bambancin at-tabdil da at-tahrif jama'a at-tabdil shine a ɗauko wani qur'anin a cire wannan a aje a madadi ba zai yi ba ba wanda zai iya ɗauko amma yanzu bari ku ji jama'a yanzu gaba ɗayan bible da suke da shi gaba ɗaya ba shine littafin da Allah ya saukar da Annabi Isa ba gaba ba shi bane sunnama akwai wasu abubuwa dai waɗanda aka ɗibo daga shi amma ba shi ɗin bane don haka babbali sun sauya ko kun fahimta jama'a to sannan harrafa a taharifi kuma fa shine idan ka zo ka sami injiloli waɗanda su ne riwayar gaskiya da aka yi daga annabi isa irin wasu barnabas su kuma za ka ga akwai inda aka yi tacin ɗinsu akwai inda aka sassauya wasu abubuwa shine ta harifi shine a bar abin yadda yake amma sai a sassauya wasu wurare to orifa amma a ɗauke shi a kawo wani madadin shi to babbala to Allah ya tsara Qur'ani daga yin haka sannan na kasawa a ce akwai wasu surori da aka cire a ciki ko kuma a ce akwai wasu surori da aka kawo aka ƙara Allah ya tsara Qur'ani daga haka Allahu akbar ba abu na biyu annallaha subhanahu wa ta'ala uh, ku ja'ala ta'ifatan min ummati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah wanda yake tsarki da ɗaukaka sun tabbata gare shi ya sanya wasu yanki ne daga cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a matsayin ainihin wato waɗanda za su aiki domin gyaran wannan addini a kowane zamani la tazalu qa'imatan ala al-haqqi waɗannan al'umma kowane zamani za a sami irin su waɗanda za su tsaya akan gaskiya ba za su bulle a kanta ba kama ja a fil ahadithu sahiha kamar yadda zo a cikin hadisai sahihai likai yakuna manhaja hadhihi ta'ifa fil hayati wa amaliha wa ilmiha wa amaliha uswatan da'imatan wa nibrasan ku وضاء لكل من يرشد الحق ويستضيء بنور الإسلام Allah maɗaukakin sarki zai yi wa wannan al'umma haka ne kuma zai yi wannan addini haka ne likai ya kuna manhaja hadhihi ta'ifa domin ya zama tafarkin waɗannan al'umma sun hayati a wajen rayuwa wa ilmiha da kuma iliminsu wa amaliha da kuma aikinsu ya zama uswatan da'ima ya zama shi ne abin koyi na dindindin wani brafan wa ba'an sannan kuma ya zama wani abin haskakawa mai matukar haske da kullum man yunshidul haq da duk wanda yake cigiyar ina gaskiya take bi wa yastabi a nurul islami don ya samu haskakuwa da hasken musulunci zama kun ji daga cikin maganganun da nake ishara domin in shi'a abin da suke cewa ai annabci ya kasance a cikin bani isra'ila babu ne salsalar jini ne sai mu ce gaskiya ne babu shakka me kake nufi sai ce to ba ka ganin annabci ma kenan a cikin wannan al'umma ya kamata ya zama gado ne da salsalar jini ne kafin ka bashi amsa sai ka ce faɗi ya fassara me yake nufi sai ce maka ba ka ganin kenan rasuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam babu wanda ya dace ya fi cancanta ya zama khalifa bayan shi irin aliyu saboda shi ne jinin shi sai a ce to yanzu in mun raka ka akan wannan tunani sai mu ce maka a'a ba ali ne ya dace abbas ne ya dace domin abbas shi ne senior member of the whole family duk cikin zurriyar gaba daya har annabi yana da ma abbas ne a sama haka ba aliyu ba ne ya dace domin wannan ne ala falsafatika akan yin tunani da hikimarka da kake so ka kawo tun da ka da abin gado kamai da abin jini kam in ko kana magana gado ne to wadda ta dace ta zama ita ce fatima to kuma shi da za ta gadon ya ce mace ba ta shugabanci idan kuwa ba mu raka ka kan tunaninka ba sai mu ce da kai tun da ka ce jini sai mu ce na'am ai abin da annabi ibrahim wanda shine abul anbiya da ya roƙi allah A kan allah maɗaukacin sarki ya sanya wannan al'amari a cikin zurriyar shi menene allah maɗaukacin sarki ya ce mishi Ni ja'iluka min nasi imama zan naɗa ka ka zama jagoran mutanen duniya ma'anar ayar kenan jama'a wallahu alam ba wai ne mun sallah ba inni ja'iluka lin-nasi annas sune annasu na halittar ƴaƴan bani adam zan saka ka zama jagora qala wa min zurriyyati sai ce ya Allah haka daga cikin zurriyata ka sanya wannan jagoranci sai Allah madaukake sarki ya amsa mishi yace ya karba amma da sharadi la yanalu ahadin zalimin azzalimai ba za su samu wannan alƙawarin ba ne muka alƙawarin jagoranci kai da ka amma ban da azzalimai da haka aka taho a cikin zurriya annabi ibrahim ma 'ya'yan guda nawa ne guda biyu ne ishaqa da isma'il sai gidan ishaqa sai ya ɗauka da haka gidan ishaqa ya haifar da ya haifar da yaqub yaqub ya haifar da ƴaƴa dozin guda waɗannan ‘ya'ya bozin guda su kuma cikinsu ne aka yi ta yaɗuwa har aka samu musa ya fito a cikinsu dawud ya fito a cikinsu suleiman ya fito a cikinsu aka samu duk waɗannan annaba da aka samu har zuwa kan annabi isa alaihi salatu wasalam duk salsalar gidan ishaqa ce shi kenan sai suka haɗa kansu gaba ɗaya akan su yi zalunci akan su kashe annabin zamaninsu wanda allah ya aiko musu to wannan haɗin kan da suka yi gaba ɗaya sai Allah maɗaukakin sarki daidai wannan lokaci sai ɗauke wannan alƙawarin daga gidan ishaqa sai koma da shi gidan isma'il ya cika wa ibrahim alƙawari ko bai cika ba ya cika alƙawari ya koma gidan isma'il shikenan isma'il annabin allah ne dama aka tuho aka tuho aka tuho sai abu ya tashi akan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to yanzu abin da muke so mu duba shine jama'a nan shin annabawan da suka zo na bani isra'ila jinin ɗaya ne amma ya da ƙani ne ɗa da uba idan ka cire sulaimanu da dawud ba inda aka samu ɗa da uba a cikin salfalar aikin wanda ya bayyana yahra da zakariya aha yahra da zakariya yakubu da yusuf wato abin da ni nake so in ce shine su abin da suke nunawa wato asalin abin ya koma gado ne na jini to idan an ɗauki wannan nazariyar ya kudu ya gajuwa ya gaji ishaq ishaq ya gajuwa ibrahim sai a taho ƙasa shi kuma yusuf ya gajuwa ya aku to wane ne ya gaji yusuf a cikin 'ya'yan shi ta yi tsalle ne ta kona wani ɓangaren na al'ummar amma dai cikin jimuwa ibrahim cikin jinin shi ba ɗa ba rafi ba tafiya da ta tafiya har aka zo aka samu wa aka samu musa da aka samu musa musa salsala ne amma an jira za a ga kakan na haɗewa zuwa sama ya tafi da wa da yusuf to shi kenan idan ka to ka to ka to musa shi kuma annabi isa kan shi ne ɗan shi ne amma jinin su ne tare kakannin su ɗaya to a shin ka kan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ka ga wane ne kakan annabi kusan wani kusan mutum shi ne kakan wa shi ne kakan abubakar siddiq shi ne kakan umar shi ne kakan usman shi ne kakan aliyu ashe ba ta tabbata ba ta tabbata a kan wannan nazariyar tasu ɗin amma wai su abin da suke cewa a'a sai a samu abin da zama babu directly sun su ɗauko waɗancan annaba sai a ce to ai abin tun da ya tsinke ya nuna ashe can ya faru ne saboda haka Allah ya tsara amma ba sharaɗi ba ne sai ɗaya gaji idan shi ina son ka gane wannan nazariya ita ce suke ya ɗan boko da ita sai je zauna sai duk in haka gama gaba ɗaya ni abin da nake ce ne sai ce musu to yanzu wannan abin da ya faru bakar da ya zauna a kan kujera annabi sallallahu alaihi wa wasallam yi khalifanci shekara biyu usman ya zo ya eh, umar ya zo shekara goma usman ya zo ya shekara goma ko sha biyu sha biyu yanzu wannan abin da ya faru biyu goma sha biyu ashirin da hudu to yanzu ba ku amince da wannan ba eh to yanzu don girman allah idan na amince da cewa ni na ban amince ba da ni da ko yanzu za mu gyara wannan abin mu tashi ne aikin gyara jama'a in kana sauraron waƙar maran daɗa za ka biya ce sardaunan kaduna ya yi jawabi duk da zage zage da yi ya ce kaza ya ce kaza ya ce ma'ana ana baiwa zage zage haƙuri ma'ana Allah ya riga ya naɗa wa sarkin zazzau aminu sai cewa shi wannan da kun ka so a naɗa Allah bai yi mai sarauta ba ma'ana yanzu aminu ne Allah ya nufa to aminu ya zama sarkin zazzau amma fara kan sarauta ya gaba ya riga ya mutu to shi kenan sai kai yanzu ka taso saboda aminu ka tsine ne kai ko ba malle ne ko kai ba barbare ne sai ka ce san da ka yadda ba sai na ce to mu ma mun taya ka ba yadda ba mu gyara ko kun fahimta zama ni ban yadda ba ko kuma yanzu kai dan ANPP ne Buhari ne ci ƙuri'a a wurin ku amma aka murɗa aka ba PDP aka naɗa yar abiya sai ka ba ce kai su da ka yadda ba sam sai ce to shi kenan ne na PDP ne raka ka yanzu ban yadda ba a ba a canza Kusurin jama'a ya za a canza in ba a canza kawai ita ce amsa to tunda babu yadda ba a canza me ya kamata mu musta'alifa tarikh mu ci gaba da yanzu yaya tarihi yanzu a ina ake a tashi a yi wa musulunci aiki a yadda ake yanzu wancan abin da ya faru ya riga ya faru don haka yanzu menene ne ba ya aiki don haka waɗancan mallawa da waɗancan bare-bare da suka ce ba su yadda ba eh? yanzu me ya kamata a tashi a aiki ya za su ciyar da ƙasar zirgar gaba yanzu waɗancan yan pdp da waɗancan anpp da suka ce da su yarda ba a tashi a aiki to yanzu waɗancan yan goyon bayan aliyu da yan goyon bayan abubakar yanzu tun da abu ya riga ya faru ya wuce ya za a ci gaba sai dan shi a yi ce sam to a ce shi a suna so ne kullum a zauna a yi ta ba za a taɓa ci gaba ba domin abu ne da ya riga ya faru jama'a kun fahimci asali abin da muke so ka fahimta ne yau da a ce abubakar yana kan mulki duka ba ya kuka ce ba ku yadda ba sai aliyu kuma ga aliyu yana gefe guda sai a ce a yi kokarin yadda ba a kai da shi a naɗa wanda kuka yadda shine an yi gyara ko ba a yi ba ba ma abubakar ɗin yau ba shi kun zai ga yau babu sarkin yau bai aliyu kun ɗan ampp yau babu yar abuwa ya za a yi sai a ce ne mai sta'ani tarih a zo a ci gaba ya za a a ci gaba da tarihi yanzu ya za a kawo wa Najeriya ci gaba ya za a kawo kasar Bobo ci gaba to yanzu ya za a kawo musulunci ci gaba profesa ne zama muka jira da shi profesa ne dan jira dan dai yana jin turanci a wani zama ya tambaye ni a Madina kana jin turanci ne ce mishi ina jin turanci fara magana ya fara magana yana gabatar da kai shi nake mishi to yanzu nuna ji daɗi da yake shi ne ilimi domin magana da masu ilimi tana da daɗi nake yanzu a matsayin ka na profesa waɗannan abubuwan da suka faru sun faru ko da su faru ba kusa sun riga sun faru yanzu da ni da ko duka mu academicians ne don Allah mu je mu rubuto thesis mu tara duk su na duniya su taya mu akan ya za a yi a gyara khilafar abubakar da umar da usman a naɗa aliyu sai ce quite okay is impossible na ce okay why can't you progress na ce no we cannot progress na ce okay how do you want us to do ya kake so do ya ce no we have to challenge abubakar na ce okay let us challenge abubakar for the years to come in our life what will be the end challenge challenge challenge to what extent muna kan kabalantar don mutunta abubakar da fito mu kika titi muna cewa mu da mai gaba ana cewa da ana cewa da abubakar ina yi ta abubakar ne nace i think professor would be respect this is a very foolish ideology of yours as a professor with due respect you say yeah, you have the right to say anything but i can't believe that Abubakar is uh, yeah i don't want you to believe but how can you correct that mistake yawa jama'a don haka wannan tunani na ne a akan tsufar da zazzagi ba ne ko da barbare ya ce bai yarda da sarautar sarkin zazzar aminu ba don baka tsine ne sai ya ce mishi gyara ko kuma uwarka ta so ta auri mai kuɗin garinku sai ta maka kuskure sai ta je ta auri sarkin tunkan garin ku sai ta haife ka sai ta ce san kai ta baka yadda ba sai ce to yanzu a tara limaman da suka daura aure da masu shaida ya za a a gyara wannan tarihin don ta dawo ta auri wancan kai kuma ka canza hanya ka fito can ko sun fahimta zama waɗannan abubuwan ya kamata suna ɓata mutane lokaci ne suna ɓata mutane lokaci ne abin da ya riga ya wuce Allah da kan cewa yake tilka ummatin qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum sai ce wala tusaluna amma kanu ya'maluna ba a tambaye ku abin da suka aikata ba Allah ya kiyaye idan duk zamanin mulkin waɗannan hulafa'ur na guda uku Abubakar da Umar da Usman idan duk zamanin ya tafi a zalunci ne yanzu ka babu ruwanka kai da ka tashi ka yadda da alkur'ani da hadisai kana aiki da su amma sai sai a ah, dole sai ka zage su nake yanzu an yi faɗa wa nan farfesa nake zagi zagi nake ba shi da wani tasiri a rayuwa nake don ba za ka zauna prof kana ta zagi na kana ta zagi na kana ta zagi na har ka mutu har ka mutu kakka shafuwa kakka bacci kakka gona kai ta zagi na lalana har kan kiyasu wani tasiri ne wannan zai ba ƙara haifar da gaba ne da tsoya kake tsakanin kai da mutanen da su kuma suka yarda da ni da yake nake to aikin mu ni musulmi shi ne mu ta haifar da gaba da tsoya game da waɗanda za su je baya so this is a simple philosophy in kana da basira za ka yi tattauna da biyan ɗanshi a kan irin waɗannan abubuwan amma zai ce maka a cikin nasa'i a cikin buhari a cikin abu dauda sai ka ce tsaya zawo nasa'in na kafin a je sauran nuna min ina magana take ya za ka cika ni da references kana ta kawowa kana ta kawowa idan magana sai ke time factor sai a ce a'a yo ina amfanin baɗi ba rai ka faɗi maganganu hamsin da yadda da ko ɗaya ba ba gwamma a tsaya a faɗi guda ɗaya wadda zan amince da ita ba in ta nuna min ita jama'a yau din nan kana tare da mutum ɗan iska ne ɗan sharife ɗan bindirutu ɗan kaza ɗan kaza sai ka zo ka samu jijiya shi da shi'a amma sai ka ji ya fara da nuna manyan matsaloli daga sama saboda su ba abin da suke karantar da mutanen su sai wannan ku wa mutane wa za su bauta wa Allah su shiga aljanna sai ka zo ka ɗauko musu rikicin da ya fi karfin su ka ɗora su a kan rikicin kuma babu ranar ƙarewar rikicin mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya kiyaye shu'aib da hud gaskiya ne don larabawa ne ina fata an gane sai dai kuma cewa afiyan cewa shu'aibu da hudu zurriyar isma'il ne shi ne kuskure amma larabawa ne domin su ko malaman adab da suka tashi kasafta larabawa sun ce larabawa kashi uku ne suka ce akwai al'arida akwai larabawa yan asali su ne kamar mutanen kasar yaman su ne jirginawa akwai larabawa albasta'arida waɗanda suka rikide assimilated larabawa su ne kamar su isma'il din asali isma'il ɗin ai ba balarabe ba ne don baban shi ibrahim ba balarabe ba ne mahaifin shi ba balarabe ya bace amma zuwan waɗannan laraba da suka cuɗu da suke suka zama laraba to sai aka ce na uku kuma su ne al'arab alba'iya laraba waɗanda suka yi nisa a tarihi su ne su an bi tarihinsu su an kasa gane ina ne saboda zamani ya yi tsaye su ne hud da shu'aib da waɗannan annabawa na abin nan salih dukkan su larabawa ne da mutanen yankin jordan ne da sauransu da nan cikin jaziratul arab amma an kasa a iya bin tarihin falsalarsu saboda tarihin ya yi tsaye da haka an kasa iya gano yadda al'amarin su yake don haka kaga tabbatar da cewa eh, shu'aibu da hud da makamantan saleh cikin zuriya isma'il ne wannan maganar ba za ta iya tabbata ba amma dai larabawa ne na fata an gani Allah maraukakin sarki ya taimaka na'am yawa sai ce qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah yake la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq wasu yanki daga cikin al'umma ta ba za su bushe ba akan gaskiya la wa birruhum man khabalahum wanda ya kaskantar da su ko ya wulakanta su ko ya zartar da su ba zai iya cutar da su ba hatta wa atiya amrullahi har al'amarin Allah ya zo anan al'amarin Allah malamai sun fassara shi da nasara wato hauren da za su yi nasara al'amarin Allah malamai sun fassara shi da tashin alkiyama har kiyama ta zo ta same su nan akan gaskiya ko kuma za su ta faɗa da ƙarya har sai ran da gaskiya ta tabbata shi ne al'amarin Allah an yi nasara kenan wa hum a haka za su doge na fata an gane wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi idan kun gane wannan maganar kenan abin da take nunawa jama'a yana na nuna kenan wannan al'umma babu sauran buƙatu kuma annabi ya zo da wata addini ko kuma ya zo da wani aiki samuwar wucin littafi da baya iya faɗuwa da samuwar wasu ɓangare na al'umma da za su tashi su kafe akan littafin ya iso ya da wannan al'umma akan gaskiya wata fahimta da na Allah ya taimaka ya kana min al'umma da yake ya kasance daga al'ummomin da suka gabace mu idan baddalu dinahum idan suka sanya addinin su ko suka rikita addinin ba'a a sallahu nabiyyan sai Allah ya aiko wani annabi ya bayyana haqq ya bayyana gaskiya ya hadu to amma ita wannan al'umma la nabiyya ba'da nabiyya babu wani annabi da zai zo bayan annabinta da haka fakamar ismatuha ta kuma makaman nabiya don haka tsarewar wannan al'umma zai kasance ne ainihin wato shi ne matsayin annabta tsarewar da Allah ya yi shi ne a matsayin annabta su can da annabawa ake tsaro akalar annabta su na kuma ba ne da isma ta tsarewar da Allah madaukakin sarki wa al'ummar daga gaba ɗayan ta taɓata don haka fala yankin da ahadin minhum an yubaddila shay'an min ad-din illa aqama Allah man yubayyinu man yubayyinu khata'ahu ba zai yi da wani daga cikin su ya sauya wani abu na addini ba sai Allah ya tsawar da wani wanda zai bayyana kuskuren shi fi ma baddalahu da abin da ya canza fala tajtami al-ummatu ala ala balalati ala balali da haka al'ummar ba za ta haɗu akan ainihin fata ba wannan ma hadisi ne sahihi ko kuma hasan ne akan haka a cikin sunan abi dauda da bin ahmad wato ku dubi jama'a wannan shi yasa kaga addinin mutane kullum an je taro ce ba ka ganin kiristocin nan suna zama lafiya a'a dukkan su sun haɗu kan ɓata ne gaba ɗaya ina son ku gane wannan amma mun kuma abin da ya sa idan aka to aka to aka ɓata sai ne ce bai yarda ba don haka sai a hajji al'umma sai a yi rikici ta kwashi wasu sai a koma gefe guda sai su kafa masallaci waɗancan sun kafa. za ka zo ka ga duk ibadojin su sun yi kama da kiristoci yanzu ka kalli yan da kyau ka kalli yan shi'a da kyau idan ba za a haɗa su wuri guda za su iya tafiya lafiya kalau za ka ji su yake cewa don na ku saka wa ɗan kirista ƙuri'a da ta saka waɗannan da ke cewa a ahalin sunna don waɗancan sun yadda mu musulmi ne domin sa ba za su yadda ku musulmi ba ne irin addinin ku ɗaya da su ta kun fahimta kuna kaɗa ganga suna kaɗa kuna rawa suna yi kuna cire bashin munkiri suna yi kuna baran saula suna yi duk wani abu da ake a can suna suna yi ana ko kun fahimta zama idan kun gane waɗannan abubuwan jama'a wannan irin ne al'umma da kullum aka je taro sai mutane sai a miƙe sai a ce jama'a mu kenan kullum kan mu eh saboda wasu ne suke so su lalata addinin sai Allah ya zo da wasu sai a ba su yadda ba ya kamata ku gane wannan don haka wannan haɗin kai irin na kiristoci ya daina ba ku sha'awa haɗin kai ne akan ɓata sun ɓata ne gaba ɗaya gaba ɗin su ne tare da a cikin su ɗin akwai ɗin tsirari waɗanda ɗan fais ce wannan abin ba daidai ba ne ta ji ka samu ɗan protestant duk inda ɗan protestant yake da ɗan catholic to tsakanin su kamar tsakanin annabi da kafiri ne ba sa jituwa su ba sa yin ɗaya duk inda ka je ka samu waɗannan menene yi ba eh in ka samu ɗan zubar da hitler duk kiristan duniya gaba ɗaya na ce musu ɗan bid'a ne ɗan jehova gaba ɗaya cewa yake kowa ɗan a ne amma a tattare da haka suna da abubuwa da dama da ke haɗa su a aƙida ko wallahi ban gaya muku babu abu ɗaya da ya haɗa ahlus suna da ɗan shi'a ko ɗan ɗariƙa a aƙida kai baka san dan da ba ne kuma kai baka san ɗan shi'a ba ne ba da aka haɗu na ɗaya saɓani mafi girma da ya haɗa duk ɗan dukkan da ɗan ɗariɗa yake a duniya ba da komai Allah ne duk da yadda komai Allah ba ne ba ɗan ɗariɗa ba ne wani sunan shi duk ɗan ɗariɗa su yadda cewa komai Allah ne kuma Allah yana shiga cikin komai don haka shi ma Allah ne kai ma Allah ne kowa ma Allah ne to kaga saɓanin farko da aka fara samu to duk za a ce ya kai ya kasa haɗuwa a'a kada Allah ya haɗa kanmu a irin wannan bala'in su ko sun haɗu kan abubuwa da yawa waɗanda suka shafi tauhidi sun haɗu da yawa kan abubuwan da suka shafi shirkar su wato kiristoci a bangaren tauhidi irin nasu akwai abubuwan da ya haɗa su a ɓangaren abubuwan da suka shafi shirka da wani yake wani ma akwai wanda ta ɗin shi a ƙarƙashin wannan jama'a wallahi musulmi ku daina ganin cewa wai wannan rarrabuwar kai namu Ya sharri ne a yadda ake fasara a'a rarrabuwar kai ce tsakanin kafirai da musulmi domin duk mutumin da ya ce komai Allah ne to kafiri ba wata fassara ba wata fassara don bari ka ji jama'a ka je ka zauna a gaban constitutional lawyer wato lawyer masanin harkar tsarin mulki ka ce mishi duk gwamnonin Najeriya shugabannin ƙasa ne zai amince ba sai amince ba don wannan ya saba constitution ɗin ƙasar duniya za ta zo ka ce mutanen da suke a matsayin bayan Allah dukkan su alloli ne sai kuma ka ce yau akwai fassara akwai wata fassara da za ka kamar da gwamnonin jihohi su zama gaban shugabannin ƙasa ne kuma constitutional lawa ya ce eh ya abu da wannan fassara taka daga ƙarshe sai da haka abin wasa da hankalin mutane na mutane ba yara ba ne ba za ka zo ka ɗora musu abu ba kai sai ka ce ita haka abin ne ne kawai ka yarda da shi ba ka gane ba ne ƙarya ne don haka jama'a ina so ku gane a daina zuwa wurin taro a halin sunna yi miƙe ɗan bid'a ce to an yi dukkan ba a ba ike sai ka tashi sai kai magana ka tashi sai ka ce jama'a yi eh. ba abin da ya raba kanmu sai don wasu sun bata ce yanzu jama'a a nan dukkan mu mun yadda Allah ɗaya da eh to daga yau duk wanda ya sake cewa komai Allah ne ya zama kafiri an yadda haka za a harbi a nan take wani zai ce duk ba a faɗa haka ai akwai fassara kawai fassara tun faɗa ma'aikacin banza kawai sabon kafin kana fata mutane tare ina fata an gane ya kamata mutane su gane hakikan al'amari don ana cin ahalin suna da wannan psychology din daga zai wurin taro sai kai a ce to shi kenan an kunda dukkan malamai ke wani na kafirta wannan wani na kafirta wannan daga sai ka ce a yana gaskiya musulmi kansu da arabai yake ba duk musulmi sun yarda Allah ɗaya ne sannan duk musulmi sun yarda duk wanda ya ce Allah biyu ne kafiri ne mun wanda yake Allah uku ne kafiri ne mun wanda ya ce komai Allah kafiri ne musulmi ba kun yarda haka ba wani zai tashi ya ce a to daga cikin kafirai ya faru a wurin taron shi yake har da taro da haka waɗannan matsalolin dole ne mu tsaya mu fahimce su da kyau gama Allah maraukakin sarki ya taimake mu malam ya ce wa min huna yadhharu tanwibu wa min huna yadhharu تميز هذه الأمة عندما ختمت بها الرسالة إذا جمال ذاك إيه غانا بمبن تكو في فيك ونن الأمة يا وند أكا تكي ساقو إتا على سائر الأمم أبي ساكن سورة النباوة من النقاط الثلاثة التالية بجواء من مسألة لي جداء تباشر ما سبوا أولا نفرق فيه تكريم لها cike annabta da waɗannan al'umma akwai girmamawa ga wannan al'umma Zama ko kun fahimta ka duba da kyau aka je wurin taro aka yi zuwa mutum aka ce na rufe mana taro da addu'a yi haka ban ba girma na musamman to cike wannan manzanci na Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da cike al'ummar duniya da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam girma ne da al'ummar لأنها الأمة التي تستطيع أن تعتمد على نفسها wannan ya nuna ita ce al'ummar da kaɗai za rayuwa da kanta min khilalil qur'anil karim ta hanyar alqur'ani mai girma da na nabawiyya da sunnan annabi almutahhara mai tsarki wa amalu salaf salih da kuma aikin magabata nagari gari ridwanullah ta'ala alaihi Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda yanzu al'ummar mu za ta iya tsayuwa da kanta matukar akwai qur'ani da sunna da kuma aikin magabata domin aikin magabatan shine ke ci gaba da rike wannan manhajiya ta qur'ani da hadisin kada ya zama ga qur'ani da hadisin amma kuma an bata domin jama'a mutum yana rike da qur'ani da hadisi amma ya ce komai Allah ne abin da ba a ce mishi muna so ka ba mu labarin su wane ne ke faɗin irin wannan magana a cikin sahabbai zai ce babu cikin tabi'ai suwaye imamu maliki ya faɗi hannafi ya faɗi shafi'i ya kai faɗi abu hanifa ya kai faɗi bai kai faɗi ba ya ake kai ka faɗi wannan akwai wannan karatun a risala akwai a ƙawa'idi to faɗa mini na ta samu wannan karatu da biyu da littafin da aka ce kowa Allah ne kuma komai Allah ne kashe shi har da kan al'umma ina fata an gane don haka nakan kasa gano ahalin sunan da ke zuwa tare da yan bid'a ana zama ana cewa wai an raba kai za a tashi nan yanzu wani yana kallon ka ba musulmi ba ko kuma sai su ja baki su shiru taron karshe da sai gayyato ni jama'a wani magana irin haka shi na daga hannu zan yi magana aka ce a wai ba yi na ce a din da aka bai shi ni ma sai na yi ce ban zo wurin a matsayin yaron kuwa ba na zo ne a matsayin malami ya a gayyato eh malami ne shi ma a gayyato eh ne magana a yafi na yi ya wuce ne ba sabani tsakanin da nake a akwai ce nake akwai sabani nake ni ilimin da kai gani eh nake to a wurin na ko da ban yarda musulmi ne ya ka ce la ilaha illallah a kuka ni ma na faɗi la ilaha illallah ni ma a wurin na ko da ban yarda musulmi ne na nuna wani dattijo nake ba zai ce idan Allah magana nan da na faɗa haka take dan Allah na tabbin Allah yake haka ne nace ko shi to kuma kuke mana za ku faɗa ni ko ko ni ana tashi wani zai tashi ya abin da ɗayan zai ce ɗayan ne idan mu zamu yi darkan ya ce ku tsaya mu tattake abin da ya haɗa mu faɗa haɗu akan magana ɗaya sannan mu tashi mu tunkari kafirci amma wallahi tallahi jama'a muna yaudara kanmu ne mu tunkari faɗa da kafirci bayan cikin mu akwai kafirai kafirin nan sun ce Allah uku ne muka tashi muna faɗa dan ne wanda ya ce Allah uku zai zama mana shugaba amma a cikin mu kuma akwai wanda ya ce dukkan mu da muka taru a nan din ma Allah ne kuma mu ɗari biyu ne to yankin ya ce guda uku ne ana faɗa da shi ga kuma ya ce alloli ɗari biyu kuma yake a haɗa kai da shi a tafi a yanzu mai ukun can in haka zai da zuwa zai yi buɗe su haɗa kai ba in haka wallahi tallahi dole ne a yi check and balance a tsaya a gyara al'amarin ba haka ba muna yaudara kanmu kai ahli sunna abin da suke cewa a ce an je taro an sa su a rediyo an sa su a jaridu su ne kwamitin shari'a su ne kwamitin kaza wannan yaudara ce kuma ɓata kan ku lokaci mun yi ni za a cin anything ba abin da za ku cimma nasara saboda ne kuna taɓa ne su waɗanda kuka je za ku tunkare su ya yahsabukum jami'an wa qulubukum shatta in sun kalle suna ganin cewa tare kuke amma da sun yaro taron da muka tashi taron muna tashi taron mun haɗu akan wannan magana kwaya ɗaya sai su waɗanta masu cewa komai Allah ne fa sai suka koma sai suka je suka sami shi wannan kafin mai Allah uku ɗin sai da su sun zo su amince ta haka ba ruwansu da duk wani tare da ake yi akan ba ruwansu da shi sun san amince don kuma Allah ne kuma haka Allah yake kuma Allah duk abin da ya alheri don haka ya sani su ba sa gaba da shi waɗannan su ne yan ɗariƙa an yi taro a kan ba a goyi bayan kafiri ya zama ganyen a kaduna ba suka gayya suka tafi suka je suka samu mataimakin shugaban ƙasar shine shi mana disamba suka ce sun amince ya tafi kuma sun amince patrick ɗin ya zama gwamna ba su da matsala ya kira musu shi ya haɗa su su ba su da matsala da shi waɗannan su ne ɗan ɗariƙan jihar kaduna ɗan ɗariƙan garin kaduna a ƙarƙashin shugabancin ayyul sirajo dattijo ne ya kai shekara saba'in amma a wurin taron namu na cewa ba a yadda wannan kafirin ya zama gwamna ba ya fi kowa ga ƙarƙarewa yana kaɗa tarbin shi yana kwaɗawa akan teburewa kuna mu yadda ba sai zabga ashar kuna mu yadda ba kuna fitowa ba kuna mu yadda ba amma da da da safa aka yi wannan amma da la'asar fa ya koma ya fara su ya biya shugabance su ni da gwazna ya faɗa min haka shi mana bisan da ya faɗa min yace ɗazu ɗazun nan suka bar nan sai suka nuna mana mubaya'a da ke kai kaɗai ne abin da aka ce kan faɗa a wurin tare da kan zo nan sai ƙarawa ma kai kaɗai ne amma kowa ya yace suna waɗannan na izala yace sun ce suna nan tafe ya yace fanalan ba ta yi ta'amin da su sai malamai suna ganin ba su da ɗan boko wayo ne ɗan boko shi da duk digirin ma akan wayo ba akan addini ba digirin boko duk wayo ne gaba ɗaya ba aya a ciki ba wani da ya taɓa zuwa da digirin boko aka kawo mishi aya duk wayo ne duk abin da ba aya ba hadisi ne ne wayo ne cewa shekara goma sha biyar ana koya mishi wayo ko kuma ana ta koya maka ayoyi kuma shi ne ba ka je ka aje ayoyin ka je ka ce za ka ɗauki ba ayoyin ka tafi da su shine za ka yi nasara a kai wallahi ku gane wannan duk ɗan arabiya ya gani yake zai wa ɗan boko wayo da ya faɗi kaza ya faɗi ka ba sai ka ji ɗan boko ya ce to ala ba ka ta malam to amma kuma ka ba fa eh to kuma wannan gaskiya ne sai ka kuma yana nuna da wa ayi ka ji la'anani ne eh, to dama Allah yake da ba wallahi yake da ba Allah ya kiyaye samiyan abu na biyu da ke nuna ainihin yadda wannan daraja ta tabbata ga wannan al'umma fihi takrimin laha a cikin nawar da wannan al'umma ita ce cikamakin annaba ai cikamakin al'ummomi da akwai girmamawa gare su ta a tabbubu wanda za ta jinjina ta ji da shi ba ku jin mayagun sarkin kano ne ko mai kirari cewa yake cikamakin sarakuna duk sarkin haka ce in su kamasin sarakuna ba su yake gina na daga shi ba sai dai kiyama ta tashi na kun san kun gama abin da ke sarakuna ya ce yare bai kamar nan ne shi ba ko kun ji ta zama ma'ana kasantuwar ka ka zama daga kai ba wani wannan menene ne ji daraja ce na fata an gano yau akwai 'yan mata da yawan ta je za ka aure su sai ka ce tana ce za ka ƙara aure ta ce sai ka ce ko ka da za ta aure amma ka je ka aure a can tukuna ita ta zama ita ce ta ƙarshe da ina son kawo muku muhimmancin kasancewa na ƙarshe ne muƙarni ne a wurin mutane sabin da gidan autan gidanku sai a wani na masu a bashi guda uku kai kuma sai a ka ƙarshe saboda shi ne na ƙarshe an fi ƙarshe sai duk wani hadari ya ƙare a kanta في تقديم لها تعتز به أقول درجة دوام من كفر في وقت نقل شوان بتنا جي دوام من درجة وهو تشريفها دوام من جي من بالقيام بوظيفة الأنبياء أكن شاوان الأمة ذات إيه طيابة أيك النباوة كل النباة ذات إيه طيابة ومن أيك فلا تجتمع هذه الأمة على ضلالة da haka wannan al'umma ba za ta taɓa haɗuwa kan bata ba wala yubaddilu ahadin shay'an min ad-din kuma babu wani wanda zai canza wani abu na addini illa atama Allah min hadhihi al-umma man yubayyinu khata'ahu sai Allah ya tsayar da wani a cikin wannan addini wanda zai bayyana kuskuren shi da haka haka za a yi tafiya a murɗe sai ranar da aka yi nasara ku ji ko kuma sai ranar da kiyama ta tashi amma wallahi in dai ka ce a yi a cikin addinin musulunci a daina wannan hayaniyar ƙarya kake sai ɗayan waɗancan biyun sun faru ko dai sai wanda al'ummar gaba ɗaya ta ji gaskiya to al'ummar kuma da za ta haɗu akan bin gaskiya ba gaba ɗaya saboda Allah maɗaukakin sarki bai shar'anta haka ba domin dole za a samu waɗanda alƙawarin Allah zai tabbata a kansu to kuma al'ummar ba za ta haɗu gaba ɗaya akan ɓata ba sai an samu wasu sun ɓalle sun ce ba su yarda ba to ka gaya min yadda za a yi shiru saboda ka duk wanda yake sa sai an haɗa kan al'ummar musulmin ƙasar nan ko duniya sannan za a yi nasara balla ya yi kuskure nasara a hannun Allah take kuma tana da nata ƙa'idodi ka dubi yanzu waɗanda suke juya mulkin kowace ƙasa in turaru ne daga cikin ƙasa in aka tara su gefe guda aka soya naman su gaba ɗaya mutanen ƙasar ba za su samu breakfast ba a tattara gwamnoni da shugaban kasa da mataimaki da sakatarori da duk waɗannan ma'aikatansu waɗanda ke shugabancin a soya su da safe a ba a raba namun su breakfast wani ba zai samu ba amma su suke biya ƙasar ko ba su suke biya ba to in suka jira cewa ba za su biya ƙasar ba sai da suka fi mutanen ƙasar yawa zai yi zai yi daban haka ya kamata ku gane in kuka ce ba za ku yi nasara ba sai in wani ya zo an haɗa kai sai in wani ya zo an haɗa kai sai in wani ya zo in kuka ce din Allah cewa yi ne ma za ba kun illa ma za bi kun illa khabalan diddiga ce kawai datti ne kawai gurɓatattu ne kawai za su je su gurɓata ku don haka wannan addini ya gini ne akan at-tasfiya والتربية وعمل المربين التاسي أجار الدين a tarbiyyanci mutane akan gyararra waɗanda gyararrun su tashi su yi aiki ya kafa kenan kai amma in ana jiran wai jama'a kowa ya ba sai ce a zo a haɗa kai a zo har yau kuma jama'a babu inda wannan tare na haɗin kai ya nasara domin za ka je ka samu su iyayen haɗin kan in suka koma masaukan su sai ka ji suna bira to amma baka ga wani ba yi wani mutumin kirki ne mutumin banza mutumin yafi amma kuma wani suka zo da safe sai su yi da juna ka ji munafukai ko sun taru suna bata mutane lokaci tare za a je da haɗin kai malamin da suke da wannan ajandar idan ka sauke kowa a ɗakin shi idan ka je ka same shi sai ka ji yana zagin na idan ka tashi shi na ukun ne sai su haɗu sai su zage ka na haka su kansu kansu bai haɗu kuma suna taron haɗa kan mutane malai ke cewa wa firi takrimun laha har yawa da firi takrimun laha akwai girmawa ga ayyukan wannan al'umma kamar yadda zai an sa'irul an sa'irul umami wannan al'umma ta sha bambam da wannan girmawa daga sauran al'ummomi bi ha. ummatan ma'asumatan saboda kasancewarta al'umma ce tsararriya min an ne a ala balalatin da ta haɗu kan bata yanzu ka dubi duk kiristocin duniya gaba ɗaya sun haɗu kan bata duka duk inda da wani da yake yanzu duka sun haɗu kan bata gaba ɗaya amma al'umma musulunci ba su haɗu kan bata ba yanzu ku dubi abin da ka haɗa abu ne da ruwa ce mai sauƙi mutum ya ce maka komai Allah ne ce mishi a ina wannan karatu ya a qur'ani yanzu muna da ayar da take Allah ɗaya ne muna da ayar da ta ta masu cewa Allah uku ne to ina ne aya take inda ta ce komai Allah ne ina hadisi yake sannan zai da karanta mana a wani tashin hadisi ko su ta gashi ba addini ba amma kin kin jama'a ko kamar kin annabi Isa ne ba shi suka yi mafarki annabi isa ya ce kowani zai zai gyara addini ba shi ne ya ce na ga annabi isa a mafarki a wata riwayar na gan in a vision ina cikin tafiya sai na ga annabi isa haka sai na dakata sai abokan tafiya ta suka ce lafiya sai na ce gashi nan wani ne sai ya ce mutumin nan wani mutum ne wane wane kaza mubariyar din nan ma'ana wani faran nan to nan ke ce mun ba ma ganin shi suna tafiya ne su uku fa shi kadai yake gani a ga umarnin da yake ce mu yana ce mu yasa kake kashe jama'a ta to ka tashi kai ma na naɗa ka ka zama apostle of god sai na ka zama wakilin Allah tashi kai ma ka yada bishara yana zuwa ya faɗa kuma sai suka yadda abin da ya sa su suka yadda su ne cewar da ya isa Allah ne amma su zuwan shi da injilar ba shi ne matsala ba yanzu ka dubi yan dariƙa ba za ka je maka samu su yan dariƙa ka miƙe a masallacinsu ka ce billahi lazi la ilaha illa huwa na mafarkin shehu tijjaniya ya ce dukkan ku sallacin nan yan aljanna ne kaga ka ji da san ka ba in ba fara maka sadaka dukkan da fara maka sadaka dalili ne akan ya yadda da wani abu na ka ko duka idan akwai ahlus suna a wurin sai ce kai eh waye kai daga ina kake kaza kaza shi kenan zai biyar ce kai yi annabi shi kenan Allah madaukakin sarki sauke kiyaye kuma za mu saurara a nan insha Allah ta'ala sai an zo karatu na gaba za mu ainihin wato tashi daga farkon abin da ya shafi sira din yanzu an gama tamhid an gama sharar fage an gama muqaddima yanzu za a fara asalin makasudi a littafin shine ne a ce maka ga tarihin haihuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai a ce to waɗanne ilmomi da darussa ake ɗiba ga tarihin haihuwar shi ga tarihin auren shi ga tarihin shan nonon shi ga tarihin komi na shi don kun ga auren annabi sallallahu alaihi wasallam abin koyi ne amma yanzu wani limamin ya aure gaba ɗaya bar daga da'awar shi ma'ana ba zai zama abin koyi ba ko ya zama ne abin kyama daga wanda ya aure amma annabi kullum mai ne kuma abin koyi ne akwai darussa a ciki za mu zo mu karanta insha Allah ta'ala wasu muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk